رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق shine mai maɗaukakiyar daraja wanda baya cakuɗi da bayansa shine ubangijin al'arshi mai girma yana saukar da wahayi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don ya raya su su kuma su raya wasunsu kuma don su tsoratar da mutane ranar alkiyama ranar da mutanen farko da na ƙarshe za su haɗu.